Hanyar Adalci Darasi na arba'in da bakwai Dauda da Golet Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya fafinta, ya kuma mika kai ga hanyar adalci wadda shi da kansa ya kafa, ta haka muna samun salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada. Yau ina jin daɗi mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Darasin da ya wuce, mun fara nazarin rayuwar annabi Dauda, ku ji shaidar da Allah ya bayar game da shi, ya ce, Na sami Dauda ɗan Jesse, mutum ne da nake ƙauna sosai, wanda kuma zai aikata dukan nufina, bisa ga ayyukan manzanni Sura ta goma sha uku aya ashirin da biyu. mun ga yadda Allah ya naɗa Dauda ya zama sarki na biyu bisa Isra'ila, domin sarki na farko, Sol, bai yi ma maganar Allah biyayya ba, duk da haka, Dauda bai hau sarauta ran da Allah ya naɗa shi ba, har yanzu shi saurayi ne, lokacin da Allah ya ƙudurta ya karɓi mulki bai zo ba tukuna. Bayan da aka zuba masa man keɓewa don ya zama sarki, Dauda ya koma Baitalami, yana daji kiwon gargen mahaifinsa. Yau za mu karanta wani labari mai ban mamaki wanda ya nuna kasancewar Allah tare da Dauda, domin Dauda yana tafiya tare da Allah, kan maganar darasinmu shi ne Dauda da Golet. Yanzu bari mu ci gaba cikin littafi na farko na Sama'ila, Sura goma sha bakwai. littafi ya ce, Sai Filistiyawa waɗanda ke magabtan Isra'ila mafi tsanani suka tattaru suka kafa sansaninsu, Sol kuma da mutanen Isra'ila suka tattaru suka kafa sansani a kwarin Ila, suka ja daga don su yaƙi da Filistiyawa. Filistiyawa suka jeru a tudu guda, Isra'ilawa kuwa a ɗayan tudun. kwari yana tsakiyarsu. Akwai wani jarumi sunansa Goliath, ya fito daga sansanin Filistiyawa, tsayinsa ya fi mita uku, yana da hular yaƙi na tagulla a kansa, yana kuma saye da rigar ƙarfe ta yaƙi na tagulla, wanda nauyinsa ya fi kilo sittin, ya sa makarin tagulla a ƙafafunsa, yana da mashi na tagulla saɓe a kafaɗarsa, gorar mashinsa ta yi kama da dirkar masaƙa, nauyin ruwan mashinsa na baƙin ƙarhe kilo bakwai ne, mai ɗaukar masa garkuwa yana tafe a gabansa. Goliat ya ta da murya da ƙarfi ya yi kira ga rundunar Isra'ila, ya ce, Don me kuka fito ku ja dagar yaƙi? Ai, ni ba Filistini, ku kuwa barorin Sol, ku zaɓi mutum guda daga cikinku, ya gangaro nan wurina, idan ya iya yaƙi da ni, ya kashe ni, to, sai mu zama bayanku, amma in na fi ƙarfinsa na kashe shi, sai ku ku zama bayinmu, ku bauta mana. Ya ƙara da cewa, Na raina rundunar Isra'ila yau, ku ba ni mutumin da zan yaƙi da shi. sa'an da Sol da dukan Isra'ila suka ji maganganun da Bafilistan nan ke faɗa, sai suka kariya, suka tsorata ƙwarai. Sa'ad da Golet yana cakunar Isra'ila, Dauda yana kiwon gargin mahaifinsa hankali kwance nisa da yaƙi, yana yin tunani a kan maganar Allah, yana kiɗin garaya, yana waƙoƙi ga Ubangiji. amma manyan yannan dauda su uku sojoji ne a rundunar Isra'ila. Wata rana uban dauda ya zo ya ce masa, Tashi, ka tafi ganin yannanka wurin bakin daga, ka kawo mani labarinsu. Sai dauda ya bar tumakin babansa a hannun wani makiyayi, ya sammako ya tafi wurin sansani. Sa'ad da dauda yana gaida yannansa, yana magana da su, sai Golet, jarumin Filistiyawa, ya fita daga dagarsu a gaban sojojin Isra'ila, ya tsokane su yadda ya yi tsawon kwana arba'in. Sa'ad da sojojin Isra'ila sun gan shi, sun yi gudu don jin tsoro, sai wani ya ce Madauda, Ka ga mutumin nan, kullum yana cakunanmu, duk wanda ya kashe shi, Sarki Sol zai ba shi dukiya da yawa. ya kuma aurar da ɗiyarsa gare shi, zai ’yantar da gidan ubansa daga biyan haraji. Sai Dauda ya ce, Wannan ba Filisti marar kaciya, wane ne shi da zai raina rundunar Allah mai rai? Da ya faɗi haka, sai wan Dauda ya fushi da shi, ya ce, Me ya kawo ka, ga hannun wane ne ka bar tumakin nan kima a hamada? na san abin da ya kawo ka, kawai ka zo kallon yaƙi, duk da haka wani soja ba Isra'ile ya ji maganar ƙarfin zuciya ta Dauda game da Bafilisti, ya tafi ya faɗa wa sarki Sol, sai Sol ya aika a kira Dauda ya yi masa tambayoyi. Saboda haka littafi ya ce, Bisa ga Sama'ila na fari Sura ta goma sha bakwai, Dauda kuwa ya ce wa Sol, Kada zuciyar kowa ta karya saboda wannan mutum, baranka zai tafi ya yi yaƙi da shi. Sol ya ce wa Dauda, Ba za ka iya yaƙi da wannan ba filiste ba, gama kai ɗan saurayi ne, shi kuwa ya saba da yaƙi tun yana saurayi. Amma Dauda ya ce wa Sol, Ai, baranka makiyayin tumakin mahaifinsa ne, sa'ad da zaki ko biyar ya zo ya kama ɗan rago daga gargen, nakan bi shi in faɗa masa in ƙwato ɗan ragon daga bakinsa, idan ya tasar mani da faɗa, sai in kama gemunsa, in buga shi, in kashe shi. Baranka ya taɓa kashe zaki da biyar, wannan arne zai zama kamar ɗaya daga cikinsu. tun da yake ya raina rundunar Allah mai rai, Ubangiji wanda ya cece ni daga bakin zaki da nadar zai cece ni daga hannun wannan Bafilisti. Sa'an nan Sol ya ce wa Dauda, Tafi, Ubangiji ya taimake ka, ya sa wa Dauda kayan yaƙinsa, ya sa masa hular yaƙi na tagulla a kansa, ya sa masa kuma rigar yaƙi, da Dauda ya sa kayan yaƙin, ya rataye takobi, ya fara tafiya, sai ya ji ba zai iya ba, domin bai saba da su ba, sai ya ce wa Sol, Ba zan iya tafiya da waɗannan ba, gama ban saba da su ba, ya kuwa tuɓe su. Sa'an nan ya ɗauki sandarsa, ya zaɓi duwatsu guda biyar masu sulɓi daga cikin rafi, ya zuba a jakarsa, ya kuma riƙe bindau tasa ko majaujawarsa, ya tafi ya fuskanci Bafilistin, Bafilistin kuma ya nufo Dauda, mai ɗaukar masa garkuwa yana gabansa, sa'ad da ya ga Dauda sai ya rena shi, gama Dauda saurayi ne kawai, kyakkyawa. Ya ce wa Dauda, Ni kare ne da za ka nufo da sanduna? ya zagi Dauda da sunan allolinsu na Filistiyawa, ya kuma cewa Dauda, Ya kanan, ni kuwa in ba da namanka ga tsuntsayen sama da namomin jeji. Dauda ko ya ce masa, Kai kana nufo ni da takobi da mashi da kere, amma ni ina zuwa wurinka da sunan Ubangiji mai runduna, Allah na sojojin Isra'ila wanda ka raina. a yau Ubangiji zai bashe ka, a hannuna zan buge ka har ƙasa, in datse kanka, in ba da gawakin rundunar Filistiyawa ga tsuntsayen sama da namomin jeji, da haka duniya za ta sani lalle akwai Allah a cikin Isra'ila, taron jama'an nan kuma za su sani Ubangiji yakan yi ceto ba da takobi da mashi ba, gama yaƙi na Ubangiji ne zai bashe ku a hannunmu. Golet kuwa ya fara gusowa ya gamu da Dauda, sai Dauda ya sheƙa zuwa bakin dagar yaƙin don ya gamu da shi. Sa'an nan Dauda ya ɗauko dutse daga cikin jakarsa ya wurga, dutsin kuwa ya sami Golet a goshi har ya lumi. Golet kuwa ya faɗi rubda ciki, da bindau da dutse kawai, Dauda ya ci nasara da Bafilistar. ya buga shi, ya kashe shi ba tare da takobi a hannunsa ba. Sa'an nan ya sheƙa da gudu zuwa wurin Bafilistin, ya zare takobin Bafilistin daga kubensa, ya datse masa kai da shi. Da Filistiya suka ga jaruminsu ya mutu, suka gudu. Mutanen Isra'ila da na Yahuza suka tashi suka runtumi Filistiya suna ihu har zuwa Gat da ƙofofin ekro. Kenan a labarinmu yau, mun ga dauda saurayi ya ceci al'ummarsu daga magabtansu, da bindau, da dutse, da ban gaskiya mai ƙarfi ga Allah mai rai. Hakika labarin dauda da Goliath labari mai ban mamaki ne, akwai darussa da yawa a ciki dominmu. Mun ga Sol da sojojin Isra'ila sun ji tsoron Golet ƙwarai da gaskiya, ba wanda ya yi ƙarfin zuciya ya gamu da shi, amma Dauda bai ji tsoron ƙaton nan ba, ya buge shi ya kashe shi, me ya sa Sol da sojojinsa sun ji tsoro, amma Dauda bai ji tsoro ba, menene bambanci tsakanin Dauda da sojojin Isra'ila? Bari mu taƙaita bambancin haka. Dauda bai ji tsoron ƙaton ba, domin ya dogara ga Ubangiji Allah, Sol da sojojinsa ba su dogara ga Allah ba, saboda haka sun ji tsoron ƙaton jarumin. Sol da sojojinsa sun dubi ƙarfin ƙaton nan kawai, Dauda ya dubi Allah maɗaukaki, Sol da sojojin Isra'ila suna da addini, amma ba su san Allah sosai ba, zaman ɗan addini ba ya sa ka zama na Allah ba, Sol da sojojinsa sun san da kasancewar Allah, da tsayantakarsa, da ikonsa, da girmansa, amma sanin nan bai iya cetonsu daga Goliat ba, amma Dauda ya san Allah yana tafiya da shi, Dauda ya gaskanta alkawaran Allah. shi ya sa Dauda bai ji tsoron goliat ba. Ku masu sauraro a yau, wa kuka fi kama da shi, Dauda ne, ko Sol da sojojinsa ne, ko kun san Allah farin sani, ko dai kun ji waɗansu abubuwa kaɗan game da shi kurum, ko kun san maganar Allah har zukatanku sun cika da murna, ko kuwa kuna nema ku cika Farla addini kawai, ko kuna da hulɗa na ƙwarai na jin daɗin juna tare da Allah mai rai, ko addini mai nauyi ne kawai a gare ku? Ku saurari annabi Dauda da abin da ya rubuta a zabura game da zumuntarsa da Allah ya ce, Ubangiji makiyayina ne, ba zan rasa komai ba, hakika ko tafiya nake yi ta tsakiyar kwari na inuwar mutuwa ba zan ji tsoron kowace masifa ba, gama kana tare da ni, nagarta da jin kai kaɗai za su bi ni dukan kwanakin raina, zan zamna kuma a cikin gidan Ubangiji har abada. Zabura ta ashirin da uku aya ɗaya da aya hudu da aya shidda Kaifa, kefa, ko kana da kyakkyawan zumunta da Ubangiji Allah, ko ka san shi tamkar makiyayinka ko ka tabbata za ka zauna a gidansa a sama har abada? Dauda yana da tabbacin nan, don ya san alkawarai masu tamani masu ban mamaki na Ubangiji Allah, ba kawai saninsu a kansa ba, amma ya gaskanta da su a zuciyarsa. Dauda mai imani na ƙwarai ne, imaninsa bai kahu bisa maganar maras tabbas na mutane ba, imaninsa ya kahu bisa amintacciyar maganar Ubangiji Allah, wanda baya taɓa watsar da jama'arsa ba, ku ji abin da Dauda ya rubuta a zabura, Ubangiji ne haske na da cetona, ba zan ji tsoron kowa ba, Ubangiji yana kiyaye ni daga dukan hatsari, ba zan ji tsoro ba, ko da rundunar mayaƙa ta kewaye ni, ba zan ji tsoro ba. ko da magabtana sun tasar mani, zan dogara ga Allah, abu guda nake roƙo a wurin Ubangiji, abu ɗaya kaɗai nake bukata, shi ne in zauna a masujadar Ubangiji, in yi ta al'ajabin alherinsa dukan kwanakin raina, in roƙi biyawarsa a can, ka ji ni, ya Ubangiji, sa'ad da na yi kira gare ka, ka yi mani jin ƙai ka amsa mani, ka ce, Zo wurina, zan kuwa zo gare ka, ya Ubangiji. Zabura ta ashirin da bakwai, aya ɗaya, da aya uku, da aya hudu, da aya bakwai, da kuma aya ta takwas. Ina ƙaunarka, ya Ubangiji, na Ubangiji dutsina ne, da kagarata, mafakata, mai ceto na kuma, Allah na dutsina mai ƙarfi, a cikinsa zan dogara, garkuwata kuma, gama da ikonka na faɗa ma taron yaƙi, da ikon Allah na nake tsallake ganuwa, ga zancen Allah fa, tafarkinsa madaidaici ne, maganar Ubangiji tabbatacciya ce, shi garkuwa ne ga dukan waɗanda suke dogara gare shi. Zabura ta goma sha takwas aya ta fari da aya biyu da aya ta ashirin da tara da kuma aya ta talatin. Na gode domin sauraro. darasi mai zuwa, in Allah ya yarda za mu ci gaba da labarin annabi Dauda, mu ga yadda ya fara mulkinsa a kan shi sarkin Isra'ila ne, Allah ya sa muku albarka, ina yi muku ban kwana da waɗannan kalmomin Dauda daga littafin Zabura, ku ɗanɗana, ku duba, Ubangiji na gari ne, mai albarka ne mutumin wanda yake dogara gare shi. Zabura ta talatin da hudu aya takwas, Allah ya taimake mu, amin.